subscribe and sign up. Please da subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, littafin kurkukun kaddara, kashi na saba'in da bakwai. Yanzu sun fidda rai da za a dawo musu da 'yan uwansu, duba da irin tsawon lokacin da aka ɗauka babu su. Danish yana a cikin wata na biyar a hannunsu. Saharis suna a cikin wata na hudu. ba su san a wani hali suke ciki ba Allah kaɗai ya san irin azabtarwar da ake yi musu suna raye ko sun mutu ba su da tabbacin hakan Allah sarki dare ya nutsa sosai babu mai motsi a cikinsu bacci suke yi kamar matattu numfashin angel ne ya soma canzawa zufa ta soma wanke fuskarta bugun zuciyarta ya karfafa yatsun hannayenta da na kafarta suka soma yin kyarma ga dukkanin alamu mafarki take yi wanda ya sa ta shiga wannan yanayin da take a ciki su uku ne a kwance saman shimfiɗar da ta yi musu a ƙasa ita da jamima sai aziza sai faman yin sambato take ta yi tana ambaton sunan tsohuwa tamira wata iriyar firgita ta yi sakamakon taɓa jikinta da aka yi a hanzarce ta yi ta miƙe zaune tana faman zazzare idanuwanta gashin kanta duk ya tarwatse a saman bayanta angel ne ce me yasa kike sambato kina ambaton sunan tsohuwa Tamira a tsananin tsorace ta daura idanuwanta kan fuskar Batul da ke yi mata magana farkawar ta kenan daga bacci fitsari ne ya matse ta bayan ta je toilet ta yi shi ne ta dawo ɗakin har za ta kwanta sai ta ji muryar Angel tana sambatu a cikin baccinta wannan dalili ne yasa ta nufi shimfiɗar su dan ta ga me ke faruwa da ita bata amsa mata tambayar ta ba saboda bata a cikin nutsuwarta ganin ta miƙe tsaye ne yasa ita ma batul ɗin ta miƙe tana tambayar ta lafiya me ya faru babu alamun za ta tanka mata sai faman bin ɗakin su take yi da kallo kamar ranar ta fara ganin shi Angel dare ne fa me kike kallo magana fa nake yi miki amma kin share ni tun kan batul ta karasa maganar Angel ta damƙe hannun batul tare da jinta da sauri ta nufi sashin toilet ɗin hannunsa a riƙe da na juna bayan sun shiga sashin ne Angel ta saki hannunta a ruɗe batul ke kallon fuskar ta. gani take kamar angel ta fara cewa ne shi yasa ta janyo ta a tsakar daren nan zuwa sashin toilet din su ta da alamun rodo ta ce ki min magana mana me yasa kika kawo ni nan sai da ta fara ta tara nutsuwar ta guri guda kafin ta soma magana batul na yi wani mafarki da ban taɓa yin irin sa ba dangane da wani kalami da tsohuwa ta mira ta taɓa furta mana da kyar ta yi maganar tana faman haɗiyan yawo batul duk ta gama rudewa wani kalami kenan ta jefa mata tambayar zan faɗa miki amma kafin nan ina so ki sanar da ni kafin zuwa na gidan kurkukun nan a ina kuke yin rayuwa me yasa aka canza muku ɗaki daga asalin wanda kuka baro Angel me yasa kika tambaye ni a tsiwace ta ce ni dai ki bani amsar tambaya tambayata yawo batul ta haɗe kafin ta ce ni kaina ban san dalilin da yasa aka dawo da mu nan ba kawai dai na san tsohuwa Tamira ta ce za ta sanya a canza mana ɗaki saboda asalin wanda muke a ciki ya yi mana kankanta babu wadataccen filin da za mu saka ta muwal a dabarbarce take yin maganar saboda yadda angel ta yi mata rumfa kamar za ta rufe ta da bugu amma ranar da aka kawo ni kurkukun nan na tsinci kaina ni kaɗai a cikin ɗakin nan sai daga bisani aka buɗe kofa sai ga ku kun shigo ciki daga ina kuke girgiza mata kai batul ta yi ba san iya tunawa ba angel ban san inda aka kai mu ba numfasawa Angel ta yi tare da sanya hannunta biyu cikin sumar karanta. kamar akwai wani abu da take son ganowa ganin yadda duk ta bi rude ne yasa batul tambayar ta me ke damun ki ne me yasa kika tambaye ni saboda ina hasashen akwai kofar da zamu iya guduwa ta cikin ɗakin nan da muke rayuwa batul bata fahimci inda zancen nata ya dosa ba Angel kofa ba kika ce a cikin ɗakin nan ta ina kenan anya kuwa kin san me kike faɗa kuwa jinjina kai ta danyi kafin ta soma magana akwai wata magana da tsohuwa ta mira ta taba furta mana ban tashi tunawa ba sai a cikin mafarkin da nayi yau abin da ta ce mana shine tana so mu dauka cewa mu kamar makulli ne na mabuɗin wata kofa guda ɗaya wanda za ta sama mana farin ciki a cikin rayuwarmu tabbas muna da dama amma fa dole sai mun yarda da kanmu mun haɗa hannu domin kuwa kofar farin cikin nan tana tare da mu sa'an nan mu ne makullin da za mu buɗe ta numfashi angel ta ja tare da ci gaba da yin magana kalamai ne ta yi mana cikin hikima a hasashe na dama tun fil azal tsohuwa ta mera tana son taimakon ku shi sa ta yi sadar da aka canza muku ɗaki aka kawo ku nan bayan haka ta san da zuwa na gidan gurgurkun nan Bata kai ka karasa maganar ba batil ta tara numfashinta da cewa kin mantawa wace ce tsohuwa ta mira ita ma fan muguwa ce kamar sauran bambancin kaɗan ne sannan ma'aikaciya ce ita a gidan gurgugun nan ta yaya kike tunanin za ta iya taimakon mu ta yi mata tambayar tana bin ta da kallo mutum ko da dutse ne a kirjinsa ba zuciya ba idan Allah ya so ko da rahama idan Allah ya so ka da rahama sai ka ga ya rikide daga mara tausayi zuwa mai tausayi zai iya yiwuwa tsohuwa ta mira ta ji tausayin halin da kuke a ciki ne shi yasa ta nemi hanyar da za ta kubutar da ku ita da kanta ta faɗa mana cewa tunda take renon prisoners ba ta taɓa samun waɗanda suka kwanta mata a ranta ba irin mu da alama tun kafin zuwa na kurkukun nan take so ta taimake ku sai dai ta gaza gudun kada ta ja makanta shi yasa ta dakata har zuwa lokacin da aka kawo ni sai ta yi amfani da kaifin basirar da nake da shi wurin sanar da ni cikin hikima akan hanyar da za mu bi don mu gudu daga prisoners cike da ƙwarin gwiwa ta yi maganar nazari sosai batul ta yi dangane da kalaman da angel ta furta mata na ɗan wani lokaci babu wanda ya furta wani abu a cikinsu can batul ta ce kamar fa akwai ƙamshin gaskiya a maganar ki amma idan har ta tabbata da gaske ne tsohuwa ta mera ta yi kalaman hikima don ta fahimtar da mu hanyar da za mu kubuta ta yaya za mu iya ganin kofar da za mu gudu sannan ta yaya aka yi muka zama makullai daidai nan Ni ma nake tambayar maganar Angel zai iya zama gaskiya kuwa? Ko dai shaki burutsu ne kawai. Kuma dai ci gaba da tafiya a cikin littafin kurkukun kaddara kashi na saba'in da bakwai. Cike da ƙwarin gwiwa ta yi maganar nazari sosai ba ta dangane da kalaman da Angel ta furta mata. Na ɗan wani lokaci babu wanda ya furta wani abu a cikinsu. Can Batul ta ce kamar fa akwai kamshin gaskiya a maganarki. Amma idan har ta tabbata da gaskiya ne tsohuwa ta mira ta yi kalaman hikima dan ta fahimtar da mu hanyar da zamu kubuta. Ta yaya zamu iya ganin kofar da zamu gudu? Sannan ta yaya aka yi muka zama makullai? Zama Angel ta yi dirshin a saman flo. Ta jingina bayan ta jikin bango, hannayen ta biyu da da kanta. Ganin ta zauna, ya ita ma Batul ɗin ta zauna. Ya kasance suna fuskantar juna ita da Angel, kowa da abin da yake nazari a cikin kanshi. duk da duk a kokarinsu na su gano fassarar kalaman tsohuwa ta mira sun wa juna ido kamar malaman duba tsawon mintuna kafin angel ta soma kokarin motsa bakinta wurin furta idan ya kasance kofa ce to kuwa mun rasa makullin da za su iya buɗe ta ko da a ce mun gano ta saboda adadin makullin da za su iya buɗe ta ba su cika ba babban makullin ma baya a cikinmu idan muka gano kofar ta ya za mu iya tattara makullin. da ba sa a tare da mu ta jefa ma batul tambayar numfasawa batul ta yi kafin ta ce shine abin da nima nake tunani amma anya kina ganin kalaman tsohuwa ta mira suna nufin ko face ke akwai ko dai kawai tana nufin mu za mu haɗa hannu domin mu kubutar da kanmu fuskarta da alamar rudo ta yi magana Angel ta ce abin da zaki lura anan shine cewa ta yi mu ne makullin buɗe kofar that means kofar daban take ba mu bane kofar sai dai mu zamu zama makullin buɗe ta ni dai a hasashe na kenan kowa kansa ya ɗau zafi girgiza kai batul ta yi a'a ni na fi hasashen mu ne zamu sama ma kanmu kofar fita idan muka haɗa hannu ba wai tana nufin akwai kofa a cikin ɗakin mu ba kaina ya fara rikicewa ko dai in je in yi masu hanna magana su zo ma mu haɗu kowa ya faɗi nashi ra'ayin kin san abokin shawara na da daɗi watakila a cikinsu a samu wanda zai faɗi ainihin mai ma'anar take nufi tunda mu kanmu ya kulle amma idan aka kira su wanda suka fi raja'a akan cewa ko face kin ga sai mu fara binciken inda za mu ganta idan Allah ya sa muka gano ta sai mu yi kokarin tattara makullan da muka rasa Angel ta gamsu da bayanan da Batul ta yi mata kina ganin mu tayar da su daga bacci yanzu ko mu bari sai gobe da safe Batul ta jefa mata tambayar wani irin gobe ai a yanzu nan za mu farkar da su babu zancen ɓata lokaci zuciyoyinmu da fargaba suke bugawa duk da dakika ɗaya na rayuwarmu a tsorace muke yin sa don haka ba mu da lokacin ɓata lokaci wannan dama ce a gare mu ba za mu yi wasa da ita ba dama tsohuwa ta mira ta faɗa mana cewa ba za mu fahimci me take nufi ba sai nan da wani lokaci da muka fita hayyacinmu wasu ma suka rasa ransu a yanzu mun rasa mutum biyu ba mu da tabbacin ma 'yan uwanmu maza da aka ɗauka za a dawo mana da su dukkaninsu ba tare da an samu wanda ya rasa ran shi ba a cikinsu fitar hayyaci kuma mun yi sau ba adadi yanzu ne ya kamata mu nema wa kanmu mafita tun kafin su karar da mu don ina ji a raina ba mu ga komai ba domin kuwa har yanzu muna a takun farko na kurkukun kaddara idan har muka kai takun tsakiya a cikin kurkukun nan ba tare da mun kubuta ba bana tunanin za a samu rai ɗaya da zai rayu a cikinmu in ba wani iko na Allah ba muryar ta a sanye ta karasa maganar batul da ke sauraron ta ganin ta ƙare maganar ta yasa ta yunkura ta miƙe tare da cewa ki taso mu je mu tashi mu shiga mu tashe su daga baccin miƙewa Angel ta yi tare da kallanta batul duk wani motsi namu akan idan su dole sai mun yi taka tsantsan idan ba haka ba garin neman gira za mu rasa ido ya za mu yi kenan a cewar batul Angel na ce ni a ganina mu kashe hasken ɗakinmu watakil idan muka yi hakan ba za su iya ganin mu ba sannan ba kowa za mu tayar daga baccin ba mu zaɓi kamar mutum uku sun isa kin ga mun cika mu biyar kenan sai mu ji ra'ayoyinsu ni na fi tunanin a tada su duka saboda kowa da irin baiwar da Allah ya yi mishi musamman ma Aziza da Dija ga kuma Farbin sannan Hanna bayan ita sai Sara Sara taimaka mana tunda tana da tsawo sosai wani abin da za mu iya hangowa ba za su iya hango shi ba girgiza kai angel ta yi. gaskiya ba za a taɓa ta da aziza ba kin manta ba ta gani idan dare yayi ita kuma jamima ta yi karanta ba abin da za ta sani shikenan zan je na kashe hasken ɗakin kafin mu dawo tare da su ki buɗe kofofin kowane toilet saboda mu samu hasken fitilun da ke cikin su ya haska sashin angel ta amsa mata da to juyawa batul ta yi tare da ficewa daga cikin sashin ajiyar zuciya Angel ta sauke tare da kifakanta kanta jikin bango tana jiran dawowar su duk ta ji hasken ɗakin su ya ɗauke duhu ya gaure ko ina a hanzarce ta lalabi kofofin toilet ɗin ta buɗe su duka hasken fitilun cikin su ya haskaka sashen duk da bai wadata sosai ba jin motsin shigowar su yasa ta yi saurin fuskantar su sai faman marza idanuwansu suke da yatsun su farbin sai hamma take yi bakin ta hada hada miyan bacci sai da na ce miki ban da Aziza me yasa kika tado ta rai a ɓace ta yi maganar idonta akan Aziza da Batul da roƙo hannunta ba ni na tada ta ba ina cikin tada Sidija ta farka tana jin fitsari shine na roƙo hannunta muka shigo a tare mayar da idanuwan ta yi akan su kusan su duka ne banda Jamima ita kadai ce ba su tada ta ba tana can kudin da ne cikin bargo saman shimfidar su wai lafiya aka tayar da mu daga bacci ko an kawo abinci ne Farbin ce ta yi maganar fuskar ta a yamutse. Harara Anjel ta watsa mata. Halan mafarkin ki. Halan mafarkin shi kike cikin yi aka tada ki. Shi sa kike tambayar ko an kawo abinci. Kwaba fuska ta yi ba tare da ta ce komai ba. Sai faman marza ido suke yi fuskokinsu su a turɓune Haka nan muna yin baccin mu mai daɗi an tada mu. Hanna ce ta yi maganar tana murguɗa karamin bakinta. Jan hannun Aziza Batul ta yi zuwa cikin toilet suka shige. ganin yadda suke ta kwaba magana ransu a ɓace saboda an katse musu bacci har suna cewa ta tsare su da ido idan ba abin da za ta gaya musu za su koma ɗaki su kwanta ne har sun yunkura za su juya muryar batul ta katse musu hanzarinsu da cewa an samu kofar da za mu gudu a roɗe suka dakata da yin tafiyar suna kallonta tamkar saukar arado haka maganar ta darar musu a cikin kunnuwansu wani irin kallon rainin wayo suke binta da shi karasa fitowa ta yi daga cikin toilet ɗin hannunta rike da na Aziza idan kuka natsu za mu yi muku bayanin komai ga dukkanin alamu sun shiga rudani duba da irin kallon da suke yi mata wannan maganar daga jinta a cikin mafarki ake yin ta ba a gaske ba Hiba ce ta yi maganar idanuwanta kamar mashaya giya Sara ta ce ni ma na fi tunanin mafarki muke yi idan har ta tabbata da gaske muke ganin batul da ta yi maganar ko kuwa tabbas ganyen da muke ci ya fara zautar da ita ganyen da muke ci ya fara zautar da ita shi yasa ta fara mana sambato Sara na rufe baki Hanna ta ce ni ba zan tsaya sauraron wannan shirmin ba kun ga tafiyata ta yi maganar tare da na farko fa za ta fice da sauri batul ta saki hannun Aziza ta yi ta riƙo rigar Hanna ta janyo tare da dawo da ita ta jinginar da jikinta jikin bango Angel ta kasa kunne tana sauraron su gani take kamar ba za su iya fahimtar su ba ko da a ce sun faɗa musu saboda ba su ɗauki abin serious ba kun ta samu gaba kuna kallo kamar kun samu madobi idan ba za ku buɗe baki ku yi magana ba ni zan koma ɗaki a cewar rubina ki musu bayani mana ko ni zan yi musu batulce ce ta yi ma angel magana Yaran murya ta yi kafin ta sassauta muryarta ta yadda sautin ba zai fita sosai ba kamar mai yin gulma ta soma fayyace musu komai dangane da hasashen da suke yi akan kalaman tsohuwa ta mira sun nutsu suna sauraron ta yanda suka tattara hankalinsu a kanta sai ta yi tsammanin ko sun fahimci inda zancen nata ya dosa ne sai da ta kai ƙarshen maganar kusan a tare suka haɗa baki wurin jan tsaki kawai don ta yi kalamai kawai don ta yi kalami sai mu sai mu samu kofa sai ka ce ba ku san wace ce tsohuwa ta mira ba in banda ma rainin wayo ta yaya za a ce mu ne makullin buɗe kofa kanzan rage ne wannan farbin ce ta yi maganar tana hura hanci ita ala dole an ɓata mata rai da na san abin da za ku gaya mana kenan Allah da ban farka ba lokacin da batul ta je tana ta da ni daga bacci a cewar Eba ni da ma kwanakin nan ban yarda da ku ba ko biyun nan batul da Angel damuwa ta sa kun fara zaucewa Yasmin ce ta yi maganar kamar za su rufe su da duka kowa da abin da yake furtawa mutum biyu ne a cikin su ba su yi magana ba Deja da ta jingina kanta jikin bango ta limshe idanuwan da sai Aziza da ke a tsaye bakin kofar toilet ta kasa kunne tana sauraron su duk da ba ta ganin su ko da a ce ba ku yarda da maganar mu ba ina so ku bamu dama mu fara neman kofar da ke a cikin ɗakin mu idan ba a ganta ba ni na yarda ku yi min duk abin da ya dace da ni cikin sanyin murya Angel ta yi musu maganar. Dija ban jikin ce komai ba ke baki faɗi na kira ayin ba dangane da kalaman tsohuwa ta Mira da kyar Dija ta iya buɗe idanuwanta masu ɗauke da bacci ta ɗaura su kan fuskar batul da ke yi mata magana da buɗar bakinta sai cewa ta yi oh wai da ba mafarki ba ne baki a sake take kallon su dafa kai batul ta yi da hannu ɗaya wai me haka idan har ba ku ɗauki maganar nan serious ba kun ba mu haɗin kai ba ta yaya za mu iya ganin kofar tun kan ta karasa maganar rubina ta ce ai ba za ku taɓa ganin kofa ba hasashenku akan kalaman tsohuwa ta mira wasikar jaki ce wacce ba za ta taɓa zama gaskiya ba in banda wahalar da kai taya tsohuwa ta mira za ta taimake mu ku yi amfani da kwakwalwar kuma na. ko da yake dama ba cikakkun hankali ne da mu ba marmashin takaici Angel ta sake jin abin da Rubina ta ce wato dama ba su da cikakken hankali muryar Aziza ce ta janyo hankalin su ga kallanta ni ina goyon bayan maganar sa Angel tsohuwa ta mira tana son taimakon mu kafin ta bar cikin mu ta yi mana abubuwa da za ta faranta mana rai wanda ke nuni da za ta yi kewar mu sannan ta faɗa mana cewa tana so wata rana mu tuna da ita a cikin rayuwar mu. duk mutumin da ya furta maka wannan kalami dole a samu ƙaunarka da tausayinka a cikin zuciyarsa ya kamata mu yi nazari sosai ko da a ce ba za mu yarda da maganar su Angel ba dangane da hasashen hasashensu akan kalaman tsohuwa kada mu ki bin maganar su mu jaraba duba ko ina na cikin ɗakin kafin mu yanke hukunci sannan ina so na tuna mana wani abu kamar yadda Angel ta faɗa mana ba a ganin wanda ya halice mu tant miss idan za mu samu taimako daga wurinsa ba kai tsaye zai bayyana ba don ya taimake mu sai dai ya ba sai dai ya haɗa mu da wanda zai taimaka mana ko ya fahimtar da mu ta wata hanyar kamar dai yadda Angel ta yi mafarki da kalaman tsohuwa ta Mira tunda Aziza ta so soma yin magana hankalinsa ya dawo kanta ko kyafta idanuwansu ba sa yi sun nutsu suna sauraron ta musamman ma Angel tsabar mamaki sa ta saki baki tana kallon ta yarinyar Allah ya yi mata baiwa ita ta kasa fahimtar da su yadda za su gane sai gashi kalaman aziza sun yi tasiri a cikin zukatansu na nauyar ajiyar zuciya su ya sauke sara ta ce yanzu abin da za mu fara neman kofar idan allah ya sa aka same ta sai mu fara tunanin ta yadda za mu tattara makullin buɗe ta a tare suka haɗa baki wurin cewa haka ya dace ita fa aziza da ba ta gani ko dai in kai ta ɗaki ta kwanta dije ce ta yi maganar tun kafin wani ya bata amsa Aziza ta bubbuga kafafunta. Muryar ta tamkar za ta fashe da kuka ta ce, "Wallahi ba inda zan je, da ni za a yi komai, kawai dan an ga ba na iya gani shine za a ware ni." Ganin za ta ja musu hayaniya ya sa Anjali yin saurin kai hannu, ta janyo ta zuwa jikinta, ta rungume ta, tana faɗin it's okay Aziza ta. Ai dole ma ai tafiyar nan da ke, kwantar da hankalinki. Ajiyar zuciya Aziza ta sauke tare da sanya hannunta biyu, ta kankame Angel. Kafin mu fara bincike, ya kamata mu fara yin addu'a kan Allah ya bamu ikon gano ta cikin sauki Angel ce ta ba su shawarar yin hakan tare suka daga su sama ta rinka jefa musu addu'o'i suna amsa mata da amin bayan sun kammala hiba ta ce ba fa ya kasance ko ba take nufi ba a kalamanta Batil ta ce ai shi yasa zamu fara dubawa kun ga idan ba a samu kofa ba sai mu wani tunani na daban gyaran murya Angel ta yi hankali hankali ya dawo kanta